gaskanta aka zo suka ce shi Allah ma da suka je annabi Musa ya ɗauki mutane saba'in ya tafi miƙati ya je ganawa da Allah wa tara Musa saba'ina rajulan li miƙatina annabi Musa ya ɗauki mutane saba'in aka je ganawa da Allah Allah ya yi magana suka ji muryar Allah Allah yana magana suna ji Allah na gama suka ce qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ya sako magan shi suna cikin magana fa akhadhat hum sa'iqa sai ga tsawa daga sama ta same su duk suka mutu da suka mutu annabi Musa ya shiga tashi hankali ina kuma mai zagaya wa sauran mutane ajali na kashe su sai Allah ya ce to ku tashi shine Allah ya ce summa ba'asnakum min ba to abin da yasa na kawo da matsalar matsalar na yawa akwai wani mutum akwai wani ana ce mishi bula ba buktri buktri yake ce mishi kowa bukarti ne ko Allah ya mishi albarka wannan bula ba bukarti ko bukarti eh lauya ne ko na ga wani tattaunawa su da suka yi da wani ana ce mishi dan jahannama <laughs> da yake cewa babu Allah to ni kan ina ni tun da na bibiye shi so ɗaya ni ba na ma son jin maganarsa domin ni masu irin wani abu ban ma son jin abin da suke fara. to amma mutanen mu suna da naci wajen bibiyarsa to Allah ya taimaka sai shi zai wannan bula mai ya bibiye shi a TikTok yana program sai request joining program din sai ya accept ce ka ce ba Allah ya ce eh ba Allah ah, kada ka je mu kuke ta wahalar da kanku dole <laughs> <laughs> a da kau ce ba Allah ba wani Allah wani Allah ne za ka zo ka kama da ku ce akwai shi babu to daga cikin gaban wato tattaunawa tana da tsayi wanda suka yi daga cikin gaban da ya fi birge ni game da tattaunawar shine gaba guda ɗaya wanda ta dauki minti biyu da wani abu wanda shi bulaman ya yi amfani da wato yake jawo yawa logic haka wato ka san irin wayannan baka ka masa hadisi baka ka masa aya wajen yadda da sabuwar Allah a'a kana ka musu abubuwa ne wanda zai zo daidai da hankalinsu sai ce babu Allah babu Allah yace kuma in ka ce akwai Allah Allah mace ne ko namiji haka ya faɗa sai mai yace kana da hankali sai ce a warai aka hankali warai sai ce kana iya taɓa hankalinka ya ce a kana iya jin ƙanshinsa ya ce a kana iya ganinsa ya ce a amma kuma ka yarda akwai shi ya ce ya yarda akwai ya ce amma ya ka gane cewa kana da hankali ce ta hanyar yadda yake magana da yadda yake kallo wato wasu abubuwa ta sakonni da yake fita a jikinsa ya gane yana da hankali ya ce to mu ma haka muke yarda akwai Allah ta hanyar sakonninsa ta hanyar wasu abubuwa bayyanannu sannan hankalinka namiji ne ko mace ne ma ba ƙara hankalinka namiji ne ko mace duk da dai bula ba bai bashi ansa wannan ba hankalinsa namiji ne ko mace sai ya ce to yanzu da ka ce ba Allah halitta mi ya kasance sai ya ce ha kawai dai ko ya tashi ga kansa ya ce amma kai ba mamanka ne ta kun fahimta ya ce eh ya ce amma dole ka yarda cewa akwai dan adam da farko sai ya ce eh akwai amma ba a san shi ba amma dai akwai shi akwai dan adam da farko dole in mamanka ne ta haife ka mamanka babanka da suka haife ka babanka shi ma kwan da ya haife shi haka za a yi ta tafiya to dole abin zai koma zuwa gawa asali to shine muke gaya mutane da su yarda da Allah ba asali shine annabi Adam shi kuma annabi Adam sai Qur'ani ya gaya mana ga yadda halittar shi kasance an ce babu Allah a to abinda babu ka ce ba Allah to komai yayi kansa a komai da abinda da ka ganshi kawai nature ne kamar yadda su science suke ya da shi shine Allah su duk abin da ya faru idan an girgiza kaza sai ka ce the nature sai ka ce the nature is angry to shi nature waye shi kun fahimci abin da kyau ana ga muku misalai da yawa game da wannan mas'ala nace idan ka biyo hanya sai ka ga sahun raƙumi amma ba ka ga raƙumin ba amma in ka zo me kake cewa raƙumi ya bi nan haka ne idan ka zo lungu sai ka ga saɓan maciji Ya kake cewa duk yadda aka yi maciji ya zauna a nan ya cire saba yawa kaga itimin means saɓan ba zai yi kansa ba dole sai macijin ya yi wa itimin wannan da yake kira sahur raƙumi ba zai iya yin kansa ba dole sai raƙumi ya taka sannan wa aka mu ma bai yi wa mu iya kanmu dole akwai wanda ya yi mu an ba ban ji abin da kyau kaga wannan dalili ne na hankali babu buƙatar aya Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum mi ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq fata'ala Allahu malikul haqq haka wannan misalin da nake bayarwa game da sabuwar Allah ya ishe gane dan suna da yawa Da wani ai sai ce to ni abu ban gane ba kun ce wannan Allah sai ce wai shi Allah nan wani irin azzalimi ne da yake fifita wasu ya hana wasu yace mu yanzu mun ce wai yan arewa sun yarda da Allah suna sallah amma ji bala'in da yake wa ran arewa sai ce amma ba za ka gane cewa ga ƙasar Saudiya ba sa zaman lafiya ga ƙasashen musulmi da dama suna cikin zaman lafiya to shi kuma wannan me zaka ce in kana tunanin cewa musuluncin mu da muke yi Allah ya ban mu amma dai kai wai yana cewa to me yasa Allah zai rika mana azaba amma shi na sani bai wahala baban shi bai taba dukan a gida ba zai hala bai wahala uwarsa bata taba zane shi ba saboda ya mata rashin ji yanzu mamanka dan ta bige ka dan ta gyara maka zama ya zama zalunci shikenan sawa'u bi sawa kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su raka ganewa to amma tunanin sai zo ya za wai so suke su ce tunda mu mun yi imani da Allah kawai Allah mu ya bamu arziki wanda ba su yi imani da shi bai azabtar da su tsarin Allah ba haka bane tsarin Allah in inna Allah yu'di dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'di al-imana illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya da wanda yake so da wanda baya so dama Allah ya riga ya ce dama duniyar kafiri zai samu musulmi zai samu kafiri zai iya rasawa musulma zai iya wa wannan ganin daman Allah ne ta rahamarsa rahamaniyarsa ta shafi kowa amma imani da aljanna sai mumuni shikenan amma a duniya da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi kowa zai da cikin musiba ala fil fitnatu saqab kowa zai shiga cikin musifa gwargwadon jarabawa da Allah zai maka gwargwadon laifukan ku gwargwadon jarabawa da daga daraja wannan mun imani da shi a matsayin mu na musulmi baya nuna cewa dan mun yi imani a da arziki ba tsarin Allah bane wannan tsarin Allah kawai dama ya ce walau basallallahu rizqa li ibad bagaw fil ard walakin yunazzilu bi bi kadarin ma ya sha inda Allah zai saukar da arziki kowa ya samu Allah ya ce da kun iya shege da yawa amma haka muke saukar gwargwadon abin da muka ga dama to mu dama alkawarin mu da Allah in kai baka yarda ba mu mun yarda cewa nama a lahira yake duniyar dama be wala muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum Allah ce zaharatul hayatid dunya dunya linaftinahum fi karka yarda ka sa idan ka akan duniya haka Allah ya ce wal akhiratu khairul laka bi ashe duniyar kaga ba wai Allah ya zubo ta bane kawai dan ya ba wa wanda suka yarda da shi kawai a'a ba tsarin Allah bane tsarin Allah kowa zai samu amma me lahira ne da ya tanaje ta ga mummunai kadai wuta kuma ga kafirai shikenan wannan shine kawai wani abu ba wani abu bane wanda zai zai ce ai kasashen musulmi na cikin musifa me yasa Allah bai ka musu doki ba ƙarya ne wannan ba haka bane tsarin Allah ne ga dama me me yasa Allah ya ce in an fita shi jihadi Allah ya ce wa yattakhidha minkum sai ya ce shuhada in kun fita jihadi wasu za su dawo wasu za su wa su wanda suka mutu laifin mai suka Allah sun ma fita hanyar Allah ne amma suka mutu Allah ya ce na yi haka ne mutuwarsu na yi musu haka ne saboda in rike su a matsayin wa shahidai kenan in Allah ya ga dama zai iya girgizan ƙasa yanzu girgizan ƙasa ake a ƙasar Maroko a wannan girgizan ƙasan akwai mutane da dama da za su mutu ba su wa Allah kuma ya kai su aljanna shikenan to me a ciki ai ba ba bace kai da kake gana ba ka yadda da Allah ba Allah ya mana tawfiki ya mana sabati lokaci ya go to a nan za mu tsaya Allah ya mana tawfiki ya ba mu daman imani da kuma riko da Allah subhanahu wataala سبحانك اللهم